akan ɗauki jaki dolo biri doki kare a ɗauke shi a ɗora shi akan kujera a ofis kwaman sunansa ba zai iya rubuta ma ba leaders ɗinmu su suke jawo mana wannan fitinonin gaba ɗaya Allah ma kawai in ya kama su irin tausayin da nake musu a matsayina na wanda na karanta na gani zaki ki ga an kwana uku a wani gida ba a ɗora abinci an ci ba ba bahari ba idan oji kude dawo daga lahira idan Allah ya ce ba za ka yi ba wallahi tallahi ba abin da za ka samu a technology da nake da shi bai kamata a ce an bar irin mu irin mu a country Nigeria Najeriya suna bige-bige mu kwana ba mu ci ba mu tashi ba mu ci ba mu yi waye mu dai suwa To shawarin da nake bayarwa ɗazu na miki magana akan cewa akwai laifin iyaye na farko iyaye ina kiransu da su san cewa su din sani sarki to begin at home na san wannan wala ai no kowane gida da tarbiyyarsu so amma ana son yaye don Allah don Annabi kamar yadda suke dora mu ƴaƴan ya ki ga yarinya yar karama wanda me wanda ya kamata a ce limit din tana karatu ne ma ko tana primary school ko primary 4 ko primary 6 to da a maimakon ta a tsaya ta yi wannan karatun sai ki ganta yar karama ta fito ta dauko talle that kuma ta dauko tallan nan ta fita ta je tallan nan idan ta zo ta rasa wani abu ko kuɗin ba a samu ba ko wani abu ya tuka sai ki ga an koro ta a gida ta koma ta je sai ta nemo wannan kuɗin ko ta ba da bashi sai ta karbo to dan Allah da annabin na roƙon yan uwa iyaye da su dan yanda za su su dinda ko ba mai yara domin mu dinga tarbiyyantar da 'ya'yanmu su tafi yadda hanyar da yake ake so sai kuma gwamnatin najeriya na gargaɗe ta na gargaɗe ta na kuma sake gargaɗanta ina da 'yancin da zan gargaɗe ta a yau duk wasu abubuwa da suke fito mana babu wanda yake babu abin da ai ba wayanda suke kosin mana wayannan problem din sai leaders dinmu su suke jawo mana wannan ficinonin gaba ɗaya Allah ya sauke na faɗa haka ba wai ko don wani abu ba ne don wallahi tallahi a yanzu ina da kwali na enough a ƙasa komai da komai na ina da shi a technology da nake da shi bai kamata a ce an bar irinmu irinmu a kantirin Najeriya suna bige-bige mu kwana ba mu ci ba mu tashi ba mu ci ba mu yi waye mu dai suwa kuma bayan nan na roƙon ku fa dan Allah da annabi wannan programs din da muke yi da ku kun tsayar mun da time ɗina ina muku magana ba wai ku yanke saboda kuna tsoron kowai wani abu da zai iya biyo bayan dan wani abun da kuke ganin da kuke samu ko wani abu bane ano ina son ku nuna wa duniya ku faɗa mata ta san gaskiyar magana da nake yi ni Muhammad Awal ina University Quarters leaders in kuka yadda kuka zama kannukan Yahudawa na rantse da Allah wallahi tallahi kulli nafsin za'ikatul mauti wallahi tallahi da kun ki da kun so he kun mutu iyaye masu son zuciya suna son kuɗi a kawo ma 'ya'yansu su kuma wayannan in abun kunya bai ishe su ba su tuna ranar da suka je gaban Allah za su fahimci cewa kiwo 'ya'yan da aka basu an basu kiwo ne su kuma masu yin fyaɗe ma yara ƙanana don Allah Allah ubangiji ya shiryar da su masu shirya ne don ni abun tausayi ne ni a waje na da su ba zan iya furta wani hukuncin ma da za a iya musu ba saboda tsaban tausaya musu da nake yi da Allah ma kawai in ya kama su irin tausayin da nake musu a matsayina na wanda na karanta na gani that's I'm right wannan dolan ki ne tunda kika tsayar da ni an na ci lokaci na ni ma in gaya miki. Ina kiran al'umma da su gane cewa Buhari ba Allah bane. In gane ko? Aismin Buhari mutum ne kamar mu wani tuma wani daga hankali dami ne ma wai kama Buhari nan yanzu yana ga mutum tenuwansa ba a 8 din shekarunsa yayin da constitution ya tsara mana ma ya wuce sake fitowa contesting wani abu a ƙasar Najeriya ina faɗan wannan maganan ba kan wani abu ne buhari bai mun wani ban samu wani ci gaba a mulkinsa ba amma ni ina magana ne akan gaskiya na saboda na san ba buhari ba idan oji kude dawo daga lahira idan allah ya ce ba za ka yi ba wallahi tallahi ba abin da za ka samu kun kuma allah ya ce za ka yi wallahi tallahi za ka yi to saboda haka ni ina son mutane 'yan uwa na su kwantar da hankalinsu akan maganar mrs presence a country nan da muke ciki da sauransu wayannan duk wani abun da kuka ga Allah yake jarabtar mu da shi da mu Allah ya ce to wallahi tallahi idan ba mu haɗa kayukan mu mun ce mu ci kayukan mu ba in ba mu bar cutan kayukan mu ba Allah ba zai ba mu shugabannin da za su tausaya mana ba Allah ya dinga ba mu shugabannin da za su ɗanɗana mana azaba Allah ya soke masu wayannan maganganun ina kiransu da Allah su yi kokari su kwantar da hankalinsu mu koma ga Allah laifinmu ne mana yawa shi yasa Allah yake jarabtar mu da wasu critical condition a ƙasa bayan nan kuma ina sake kira ga manya ina sake kira ga manyan leaders akan ɗauki jaki dolo biri doki kare a ɗauke shi a ɗora shi akan kujera a ofis. common sunansa ba zai iya rubuta ma ba statement ba zai iya rubuta ma ba akwai wani a gefensa shine wanda in aka turo masa daga takarda from wannan office din to wannan office din shi zai rubuta masa ranka ya dade gashi ya tura ciki ya ci ya sha ya koshi zaki ga an kwana uku a wani gida ba dora abinci an ci ba in kun fito in an fito kuma a zo ana ce so ni wannan maganganun ma jos kawai ina ganin kaman iya wanda na faɗa ma ya ishe na haka kawai